kuke yi abinda yaron ga fito da shi ne ya taimaka mai ne ma amma ku wasunku ba su zuwa su duba video sun da muke yi nan cikin gana akwai wanda ya taba zuwa yayi kuka kan batun eh, musulmi politician aka zage iyayen shi duka ni ne farko ni ne kuma ba taba yin wani ba abinda na yi kowa na tsoron yayi magana ni na fito nayi wannan magana na defend su mun kama barik su aruna idrisu su bawo miyanga su boniface ni na fara yin wannan na yi kuka kowa na da wannan video is a record record ne da bai kara fashewa wannan lokacin da o oh, ba da ake zagin iyaye na ku labe bai kula kwana kula bai kula kwana wannan isa record yana aje youtube yana ko ina kowa san wanga magana ni na fara yi kuma ban ji tsoron yi ba kuna fahimtar karatu shi yasa ku da kuke kusa da irin vice president da su irin kaba misali John Dramani Mahama ko Akufado ko wala abin nan ku yan pieces pieces mafu ne ku ba ku da sayi ba su ma jin dadin ku sun fi jin dadin mu waɗanda suka taba zuwa suka zage ni yan NDC da suka zage ni wani lokaci lokacin da suka zazzage ni da na ta gane ni da su waye ta gidan John Mahama ku tambaye kanku mana yan pipi kuma da kuka zagi na don in kuka ji na je nan she kuma kowa ku zage mu nan mu da ku da vice president na wa aka fi so vice president ma ya fi son mu batun mu da ku ya fi son batun mu da ku da muka zo muka gwada batun wannan kudin wasu mutane na kusa da bawumiya maybe kudin nan an basu ba su ba malamin bane to yanzu ni na ci gaskiya ko ban ci gaskiya ba na taimaka na bari aka gane kan maganan kuma cikin wannan video na ce da bawumiya akwai video da uh, chief imam ya zo iftar iftar yana sai kusa da chief imam sai na ce next time ya koma baya ai malamai da mutane da yawa sun gani daga duniya waye yayi wannan magana amma na faɗi mai gaskiya kuma bawumiya ya gani aka gaya mini aka ce ba in ji mai mu wai mu ce maganan da ka yi mai nan bai ji daɗi ba na ce wani magana na yi wai cikin bidiyon ka ya ji daɗin maganganun amma ka ce mai man furshi in yayi in cifi mu dai ba da sallah kar ya sai a kusa da shi ya koma baya sai na ce eh ai ni jikan mosawa ne mosawa kuma jikokinsu da mosawa da manfursawa na da wasa kuma na yus ikima ne kamar kanna Allah ya fadi eh wai ka yusu ikima wurin magana shi na dariya to wannan maganar nan kaga na defend kitabu wa sunna sa'annan banda wannan bawo miya kuma da ya ji magana nan na ce mai daidai ni nake nan ranan sallan gano karamin sallah da da su yi sallah kun ga ya sai kusa da chief imam ya koma baya ne nan abin da na yi nan na samu lada domin na gwada mai ba daidai bane wani bi akwai wani na jin nauyi ya fadi amma ni na doki cikin wasan jikan Musawa da man furshi she na fadi kuma ya ji ya ce a gaya mini wai me yasa na fadi wannan magana na ce ba wurin nan ba daidai sayawa bane next time ka koma baya kuma ranar sallah ya koma bayan she yasa nan na defend na revive sunna Allah ya bani lada alhamdulillah da kulli alin Allah karba muna she yasa bayan mun yi wannan mun gama waɗanda ke zuwa kula karya karyan ku dukan na sheba wa miyar kanshi ya gan ku nan ku ba ku son shi ku makaryata ne wacin ku kowa ya bude kunni shi da ba ku sha min wannan video dan buga muku audio malam Aminu Bamba ya bani anya wanganga audio profit ne tsakanin ni da shi amma na nemi in buga duniya su ji yace wai ya bani anya kuma na buga muku inda yace ya bani anya bari fara buga muku wannan wurin ma tukunnan tukunnan Samalan wangan gashi na doki na basu na gwada musu datin da abin ya faru November nan. Annan bayan sun doki kudin na sun aika sun MC na bayan an bashi nun nan duka an na buga magana daga filin maulidi. Bari samu audio nan da kanshi. akwai wannan malam aminu bamba da kanshi ce ya bani an yabarin gani kamar nan ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu um, yanzu na samu na shiga whatsapp kuma na ji yadda magana na ya tafi kayi yaki sosai kayi fama ah, kamar da ka ji na faɗi odiyon za ka iya kai za ka iya kai ai abin da muka faɗi duka gaskiya ne ba wani zancen ɓuya a ciki ba zagin kowa a ciki ah, saboda haka za ka iya ka shirya kuma ka tsaron da jama'a gashi gashi gashi amma ga sharaɗin da na basu. to kowa ya saurari farko ko don wani ya ce ya malami kai da shi kuka yi audio ka zo kana bugawa shaida na request don abin da ya faru nan ina son kowa ya ji ba ya yi kokari ya fulfill maganar da muka zo muka fadi nan ni ba ni na kan gaskiya kuma miya ya saurare ni ya gan gaskiya nake ya aika delegate suka ta ajira ku da kuka sai kula munafunci nawo ni maganar da ni na fadi nan vice president ya ce wallahi magana na yana kan gaskiya ya aika delegate ya aika honorable alidu sofon mce a sakwari mampong da kuma wani afur salisu menene eh, bamba sofo mc na ajira da wani mutane aka doki mota aka bi malam aminu last week aka je gida wurin malam aminu aka bashi ankuri aka kuma kawo kudin aka sa annushi shi jama'a jama'a shi nan buga muku maganar da ya faru daga wurin kowa ya ji abin da ya faru tsakanin delegate da vice president ya aika suka ta wurin malam aminu sa'annan kuma da kuma me maganan da suka yi domin tun last week ya kamata yi program ga ni na yi bije ban da tam ga aiki ga wanga editing ban da tam yawan ga ina zama cikin aiki na gan kaman ban yi ba na manta so kowa ya bude kunnin shi in bani kulaji dan sauka cikin mota in yi abu amma ku ta saularan maganan har maganan ya kare insha Allah ku ta saulara kowa ya saulara kowa ji abin da ke tafiya ku da kuke wuwun nan ku da kuke wuwun nan to ni vice president wan gaya muku ko wai a gaya muku shi ni na sai mai daraja ma akan ku abin da kuke kuke yi kuma wallahi Allah ba mu lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Halifa ina fatan kuna lafiya kuma muna fatan kun yi sallah lafiya. dama kafin azumi ya fara na ce zan fita cikin whatsapp samsam ba zan iya haɗa harkan tafsiri da azumi da kuma whatsapp ba saboda haka na fita yau na shigo yau nawa kenan ted april kenan me kenan ko yau kwana uku ga watan mai jiya dai alhamdulillah da ne mun yi sallah muna da kuma wasu wurare da kuma duniya mafi yawancin duk an yi in ka ji audio da malam ke yi wani rana ya yi komin audio ga on the third third of this month may amma yau dai tunanawa Neke bugawa kagan ni ina da abubuwa da yawa yi ne yara a ranar nawa ya program ni na manta ma ni na manta ma to abubuwa na da yawa on the third su delegating the vice president ya aika suka te sun te i think on the second malam ya aiko mini audio ga on the third amma yau date na nawa ban taba program ba she yau nake son buga kuji musalla da ni ba ma san magana an ta har yau talata ba sai bayan la'asar jiya nake da wance gana talata za a yi to yau da na shigo wasafin kuma da na ga sakonka na barin duba um, Eh, shekara uku kenan 2019 ina jin ma ka tambayi wani tun da ka gani ma bani cikin wasafin ka tambayi wani don wani jiya shekaran jiya ya ce mini ka yi audio saboda shekaran jiya sun zo shekaran jiya ran lahadi sun zo shi eh, tsohon mc yin garin mu da kuma tsohon mc yin asawasi halidu kenan ko alhaji halidu sun zo shekaran jiya a ran lahadi sun zo sun same ni muka gaisa muka abin nan to ni na duba ma dai gaisuwa dai ne don ni na man to in ka ji wai sohon mc na asawasi honorable alidu kenan da sofon mc yin ajira honorable salisu kenan ko wala ba aka bamba vice president ya aiko su suka zo wurin shi malam aminu saurara amanta da abin har ma na ga kamar sun dan abin nan kuma masu harkar siyasa ne shi shi nan tun da allah sa an yi gaisuwa an abin nan sun iya su koma su kama harkar su daga cewa magana biyu kawo su bayan gaisu akwai magana sai shi halidun ya tashi ya tsaya ya ce wa magana mashi ya tsaya gashi gashi shekara biyu da ya wuce vice president ya abin ce a ba shekara biyu bane shekara uku bidiyon da na yin nan ne shekara ɗaya ke da kuma rannan na ce shekara biyu kuma saboda haka shekara uku kenan ba biyu 2019 ne 2020 ai ana cikin corona ai ko da an yi maulidin masu ba su yadda su shiga cikin taron jama'a tukuna suka yi cewa gaskiya ne gaskiya ne amma gashi gashi gashi gashi gashi gashi saboda haka wai sun ga wani bidiyo ya yi yawo har aka turo musu ana tambayan su su kuma sun tambayi manya kaza kaza kaza an tabbatar dai abin ba a bayar ba saboda haka suka zo su ba da haƙuri da irin jinkirin da aka samu na da bidiyon da kai da ya yi musu yawo kwarya ya shishiga an har har waɗanda ba su jin asantin ma ya eh, hausan ma an tura musu suna tambaya a translate musu a zo ka magana su na ce a gaskiya ne shekara uku kenan kuma ji bayan jiya na ga wani bidiyon ban san ko waye shi ba ya kawo bayanin da muke yin kuma ya kawo foton ba mu yaman na baya ya yi magana har wasu suna tantambaya mai ne ana translate musu cikin ingilishi da ana rubuta musu da saboda kan dai haka ne haka ne kaza to wa alkawarin ne suka zo su cika an atake shi ɗayan su ya fito da kuɗin shi ya canci a kurika tukuna ya shi shi halili ya karbe dibi akan tebur da kare idan suka yi magana su kare shi internet su nawa ne wai 5000 je to ayi kuma ai kuke gwamnati ai 5000 2019 shi yau 5000 2022 mai zai iya yi na ce wancan video ma ba ku ji da kyau ba ne na ce na ce tun da ya shekara biyu ni ban ma son kuɗin kuma saboda abinda ma za ka sayi za a sai lokacin aikin makaranta bayan rose ne kuma lokacin yana 3,300 bara yana eh, shekara wancan da ya wuce 2021 ya kai 5,500 tukuna shi mc yin garin mu ma ya ce tsohon mc yin ya ce wai yanzu ma 6,200 to ka gani ta abin da za a sai ta tattare canji ya saura a yi wani aiki da shi yau za a zo kuma ana ba da shi bai iya sai ma rabin ton ya eh, bai iya sai ton guda balle wani canji ya saura ya da shi ni da mana ce ban so in kuma dai kun tabbata za ku biya ne shi dai kun dogon eh shi kun dogon zamto ya iya ya sayi one ton of iron rods wanda sannan kuma canjin kuma an yi wani aiki da shi a san an yi wani aiki da shi don wannan sun sai ne ba wai su ne za su buga ba wanda da ya yadda zai ce eh, zai bara a buga wannan shi ya wuce tun independence day of ghana 2012 sun yi rabi ba su yi rabi ba wannan lokacin wanga shi mun taka kenan saboda haka wannan shi ba mu amma wanga a saye mai shi ya saye ne da da haka sheku duwa shi kuna shi wanga shi mc tsohon mc garinmu ya ce gaskiya ne lalle kam abin lalle ya kamata ya kai 10,000 yanzu na jato ah, kuma dai kun gani kun ga yadda abu ke tafiya lasiya ma zuwa yanzu yau kaya nawa nawa ya eh, increment din da aka samu ya kai 30 to 40 percent kan komi daga 21 zuwa 22 to saboda haka 20 eh, ku bada kuma abin 2019 yau 2020 ku zo ku bada shakanan ba zai kwanta mini ba na ba na ce mu na faɗa da ku ji ku zo ku je ku saurari odiyon da ke ban so inda ya za a toshe dai a dogon illa iyaka tukuna suka yadda ita ta shi kenan za a ba da ya cewa ku tafi da shi amma ku tabbata kun ciko amma an yi wani bayani a ce kun biya to shi kun tabbata kun ciko sauran 5000 to abinda muka yi da su shekaran jiya kenan da saboda haka wanda ya ce mini kuma almajiran mu da yake cewa wai ka yi bidiyo ka tura musu ka tura hadda da fitan na wanda ni na gana hawa wanda shi wannan kai da kanka ne ka sa farin jallabiya da menene ka yi bayani na jira shi da shi ya da shi ya ta yi su kwana ya bari hankalin su ya tashi kuma suna bidan ya samu matsayi to kaga kuma ba an yi wani abu ba irin haka sunan shi zai bata da to saboda haka muna dai jiran su an sun ciko sauran to shi kenan sai nake ma shi daya almajirin almajirin dauki kudin ya je ya san yadda zai aje sun ciko ne sannan a san abin da za yi saboda haka shekaran jiya lahadi dai sun zo sun bayar amana ce musu bai cika ba don alkawarin da aka yi lokacin na abin da aiki abin zai yi na yanzu bai iya yinsa allah samu dace ya eh, zama kwanta kenan da rike da yau na bude masajin sun so fi thousand something da saboda haka dana wani ya kai kasa ka daina gana haka na ce ta wurin duba gani ina duba ma jiya ka tura zan duba shi daga on 26 ya tura ya yi kwana biyu allah sa mu dace muna godiya kwarai da harkan da ake yi kuma allah karba mana dukkan ibadun da muke yi da dukkan hidiman da muke yi da yadda muke yada wa'azuzzukan malumma zuwa ga al'umma allah ya sa cikin mizanin ayyukan ranar tashi alkyama. muna godiya barakallahu fi wa fi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa um, yanzu na samu na shiga whatsapp kuma na ji yadda maganan na kai tafi kayi yaki sosai kayi fama Eh, kamar yadda ka ji na faɗi odiyon za ka iya kai za ka iya kai ai abin da muka faɗi duka gaskiya ne ba wani zancen buya a ciki ba zagin kowa ciki eh, saboda haka za ka iya ka shirya kuma ka tsaron da jama'a gashi gashi gashi amma ga sharaɗin da na basu saura shi salisu bamban ya cika wannan don shi ma ya yadda da abin da na faɗi eh, ya yarda da abin da na faɗi cewa lalle abin yanzu dai inda tun 2019 ne zuwa yau kudin nan Eh, fadin shi ya sauka ƙasa ya kamata ya kai 10,000 saboda haka za ka iya kai eh, insha Allah ni ma na so in kawo wannan fikiran don ban san ma abin ya yaɗu haka ba za ka ga ban kai ga video su gaba don magariba zan tashi ya alwala zan shiga alwalan magariba kenan na saurare ka daga da ya kamata ba ka amsa na before in je in na yi lisha na kare sannan zan duba sauran video sun da kenan amma audio sun da na masa na ji su za ka iya kai an baka izini insha Allah za ka iya kai shi yasa da suka zo nima na gwada musu gaban kudin ba bukatan shi ake ba amma a yi alkawari ba a cika ba ya zama dole a faɗi eh, ka yi yaƙi sosai Allah tabbatar kuma Allah kare kiyaye mu Allah sa kuma mu tsaya kan gaskiya kamar yadda muke sai bayan lishan na saurari sauran kuma kaji ne to jama'a ku saurare malam Aminu Bamba da muka yi magana kuka je kuka duba videos da muka yi last two weeks gunga gan wanga maganganu duka da na koro abin da yasa na fito da wannan video da dalili amma an ka ka duba video guda ba ka duba sauran ma ba za ka fahimci ba ka ta gani na da wani abu daban wannan kuma ni banyan ana ka abin do whatever you think in your mind about me i cannot i can never change it if you think i support this i don't support this that is you i don't care and if you think I don't support this. I support this. I don't care. I can never in my life change whatever you think about me. If you think I'm doing good, it is up to you. If you think I'm not doing good, it is up to you. I don't do anything for the sake of you. I always, anytime the Kagandam Father fara program, ka ganna doko muku ayan Kurani, mena nake fadi maka? La minkum jaza'an wala shukura. Inna nakhafu min rabbina. yawman abusan kam ni ban neman yaddanka ban neman yaddanku ba mu neman yaddanku ku ba mu ladan komai shede wala shukura shede wurin Allah shi yasa duk wanda ke da karatu yake jin ayan ga kullun na mu mukaddama ya san wane ne ni before ni fara magana da kai na tun bani ka sani ba ban neman wani ka pleasing in pleasing ka kuma kullun ni na ga da mutum ban aika abin da kai kake so ni na aika abin da Allah ke so ne sai shi Allah nan ya bani zuciyanka kuma ya so abin amma dai aika abin da kai kake so ne na zo mutun na cikin kabari ba lada kenan amilatun nasib ya all the two together yasa mu ba ruwan mu da tunanin da kuke muna in yau mun ta wurin yan NDC mun yi wala ku ce kai mu NDC ne in gobe mun ta wurin yan MPP mun yi wala ku ce mu MPP ne kullum menene ba fadi ba lokacin da aka kashe muna danwa daga ofisin NDC daga kumashi ni ne cikin ashantirijin na bar American nan na je na roki jalirin shi na kai ofisin NDC na video video duka na nan wannan